Yau filin zai fara duba wani taron ƙarawa juna sani na kwanaki biyu da shugabannin addinin musulunci da kuma masana harkokin kiwon lafiya suka gudanar a kanin Najeriya na kwanaki biyu. Idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Babu mai da Masu sauraron filin lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanakin baya shugabannin addinin Musulunci da masana harkokin kiwon lafiya a arewacin Najeriya suka yi wani taron kwanaki biyu na wa juna sani da kuma ilmantarwa akan kiwon lafiya matakin farko wanda mai alfarma sultan sa'ad abubakar na uku ya jagoranci yunkurin masanan da likitoci da kuma maluman addini na tunkarar matsalolin da suka danganci haihuwa a arewacin najeriya taron ya tattauna muhimmancin baiwa mace ilimi domin inganta lafiyar iyali wannan an dai taɓa yin tarurruka makamancin wannan har sau uku Wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya halarci wannan taro ya kuma zanta da masana da suka halarci wannan taron daga cikin wanda ya zanta da su hadda Dr. Mero Mandara ga yadda hirar tasu ta kasance. Dr. Mero Mandara kuna ta wannan shiri eh, na ƙoƙarin wayar da kan jama'a musamman iyaye game da muhimmancin ilimin 'ya'ya mata saboda alaƙarsa ta kulda kulda kiwon lafiyar mata ɗin gashi yanzu shekara biyu da rabi kuna ta wannan aiki me ba ku wannan tunanin ne wai a to salamu alaikum a kamar yadda muka yi magana baya kasan dai ni likita ce kuma ni likitan mata ne to a matsayin na likitan mata nakan ga mata marasa lafiya suna zuwa min da cututtuka daban-daban da ciki da haihuwa da goyo da sauransu sai muka lura cewa mata in suka zo yawancin mata da ke da matsala a jini ya tsinke a ciwon yoyon fitsari ne an zo wajen haihuwa ne an gagara haihuwa mutuwa ta ratsa ciki an sha wahala wasu sun gurgunce wasu wajen wankan jego sun mutu wasu shan kunun kanwa ya sa su sun suma an kawo su sai muka lura duk dai abin nan rashin ilimi ne ba cutar ba ce rashin ilimi ne da mutane suna da ilimi na zamani da duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba so sai muka ga to ta yaya za a yi yawan kawai in mutum ya zo da rashin lafiya a yau ka ba shi magani gobe kama wannan allura jibi kama wannan tiyata ba zai yiwu ba har yaushe za a ci gaba da wannan musamman da ya zama na mu a arewacin ƙasar nan mun fi kowa gurɓata wajen irin waɗannan cututtuka sai muka ga me zai sa ba za a binciko umul a ba'isar abin ba maganan ilimi to ko in kai maganan ilimi kana maganan malamai don haka muka gayyato iyayenmu malamai daga dukkan ƙungiyoyin musulmi da ka sani sai mai girma sultan ya haɗa gaba ɗaya ya to ku zo a haɗu a madadin ƙungiyar musulmi masu damuwa da ciwon lafiya to wannan ƙungiya ita take wannan taro taronta na wajen shida kenan an yi taro a kan fanni-fanni daban na lafiya wato shimfiɗa aka yi akan lafiyan yara aka yi akan lafiyan iyaye mata aka yi akan mahimmancin cin abinci mai lafiya a lokacin da muka koyi irin su zogale din nan su ne manya-manyan abu a da ya kamata a ci su kuli-kuli sun fi biskit tuwon dawa ya fi tuwon masara lafiya tuwon gero ya fi tuwon shinkafa lafiya duk waɗannan al'adun da ake yi na daɗin nan shi yasa iyayen mu suka ga sun kai shekara ɗari daram aka yi maganan eh, tsafta su kwata ɗinnan da ake ban da ƙasar hausa ba kwata su ruwa gurɓatattu duk aka koya to da malamai suka gane shine sai aka ci to bari a je wajen ummul aba'isan zancen gaba daya ilimin mata domin bincike ya nuna ilimin mata shine abu ɗaya da ya fi komi mahimmanci ya fi talauci ma mahimmanci a bisa ga lafiyan mata da yara domin mace mai ilimi za ka ga ko ɗan sharanta daban ne ta san yadda za ta ɗan gyara nan ta san yadda za ta wanke hannu ta san yadda za ta yanke ma yaro farce ta san abin da dai ya kamata to ko idan aka aka aka lura da lafiyar mata da yara mai gida ma canjin shi zai fi tsayawa a ajiyun shi ai wani abu da canjin maimakon ana hanyar zuwa asibiti zaka ga kuma mace mai ilimi ta san ta je asibiti ta haihu wajen ungozomomi masu ilimi ba na gida ba to yanzu dokta tun da wato ƙwarewar ki ko kuma cuɗanyar ki kyau da kullun da mata eh, saboda alakar aikin ki ta sahar kika samu wannan tunani kuma kika nemi mutane masu tunanin irin naki aka fara wannan al'amari har yanzu nan kina aiki na asibiti wanda ga lokacin da kuka fara wannan yunkuri misali kusan shekara uku wai asibitin misali da kike aiki ko kuma inda kuke kewayawa ran gadi ko wani abu kin ga alamun canji wanda zaki alakanta shi da irin waɗannan tarika? Kwarai da gaske akwai canji da muka gani masu ba da sha'awa kamar a kungiyar mu kungiyar da nima ina ciki kungiyar mata musulmi na Najeriya a Kaduna yanzu muna da asibitin mu na cin kanmu na form 1 da za a je ki a yi maka tiyata a duk wani ciwo muna da likitoci ƙwararru da suke zuwa muna nan muna faɗaɗa ta muna kuma fatan Allah ya ba mu iko mu koma babban waje a hanyar airport akwai wani malami nan Kaduna da muka je muka ga inda ya buɗe ni ban taba ganin makaranta shirgegiya irin ta ba kuma da asibiti a ciki da kuma malaman asibiti kuma ana sayan magani ana menene sannan nan ma hakan nan da muka je wajen shi malam ah, wajen karibila suna da can wace makaranta da suke kokari su maida ta wajen da za a horar da marasa ma'aikatan lafiya to duk ka gani kuma shi kanshi mai girma ah, eh, sarkin musulmi yana kokarin buɗe universitin mata to ai kaga an ci gaba amma dai aikin in ka lura fa eh, mu dinnan mun fi miliyan mun fi miliyan saba'in to kaga wannan ai digo ne wai eh, tun da na san kuna bibiya kun ga sakamakon abubuwan da kuka yi bibiya a kansu kuma yaya sakamakon ya nuna sakamakon ya nuna malamai suna kokarin iya kokarin su hmm. amma dole a ƙara a tashi amma kuma akwai wani abu ɗaya da muka gani da har yanzu muna gaba a cimma ba wato ba a matsayinmu na mutane ba a mai da hankali a ga menene mai mahimmanci menene mara mahimmanci a tantance kaga kamar yanzu muna da attajirai da yawa muna da attajirai da ma wanda ba attajirai ba da sai sun hada da bashi za su ce sai sun ji aikin haji kowace shekara idan da a ce wani attajirin shekara hudu din nan na tsakankanin haji da haji da yake kashe miliyan ɗaya kowane miliyan ɗaya nan ya ɗauka ya taimaki a ƙauyen a samu wata 'ya a kai ta makaranta ta ci gaba ta zama malamar asibiti ya kaga ya zama sadaka jariya ko kuma makarantar garinsu wannan kuɗin ya tabbatar malaman akwai littattafan da za a koya ma yara ya kaga ya zama sadaka jariya amma fa ni na a nawa gaulancin ba mai ilimi ba abin da dai muka ji malamai suke faɗa kuma mu sani cewa ba wata gwamnatin da za ta canza mana halin da muke ciki dole mu tashi mu yi kanmu ko gwamnatin ma tana so ta yi daga ina za ta fara daga ina za ta tsaya kana da 'ya'ya goma sha biyar talatin duk yadda gwamnati ke so ta taimaka maka ai kaga ba za ta iya sai kaɗai ba sai dole ka tashi ka yi kanka to abin da ba mu kai nisan eh, tunani ga shi ne in ba mu tashi ba mu makanmu ba mu ne fa za a bari ciki domin gwamnati iya za ta iya kokarinta inda ta tsaya nan ta tsaya ba abin da za ta yi gwamnati ba mutum bane balle ce za ta kashe kanta inda ta tsaya ta tsaya sauran ko kai ko kar kai ko ohun mu ke cikin ruwa dole mu za mu koyi iyo dole mu za mu fita amma idan ba mu makan mu kiyamar laili ba nan da shekara goma sha biyar zuwa ishirin ‘ya'yan ba abin da za su iya yi a wannan ƙasar najeriya sai mai gadi da yankan farce domin yanzu a ofis ɗina mai ba da shayi in ka zo ta rubuta sunanka ta ce sannu da zuwa ka zo kenan ka sha shayi za ka ba da ruwa za ka sha ruwa masters ne da ita yayan suna nan sun kasa gama secondary musamman ilimin mata wajen Ya sauraro muna fatan za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa madadin shi mamu da ya mana wannan hira, ni Jummai alli nake mana fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Babu mai hoji da a kan da ke aka kace duniya ana ta wani a ana rawa kuri na ta wani mai ke gida ya uwar babu mai hoji da ke a sai da ke ya kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri